وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a sha ɗaya ga watan jimada sani bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1435 wanda ya daidai da 11 ga watan april shekara ta 2014 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ta inda za mu tashi a daidai nukutar da malam yake cewa a bisa aqidan ahli sunnati wal jama'a malam yace wal imanu bi anna ababakrin wa umar رحمة الله عليهما في هجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب ما لن يتي أكيدم تعالى السنة والجماعة والإيمان دين إيماني bi anna ababakar wa umar cewa lallai sayyidina abubakar da sayyidina umar rahmatullahi alaihima nan sai malam ya kuskure sai ce rahmatullahi alaihima taken sahabbai me ake ce musu radiyallahu anhum wa radu wannan dan adam ne ya daidai zai iya kuskure saboda cewa sahabbai rahimahumullahu ta'ala an rage musu daraja ne saboda Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله ده كنسا نيتي يا يددسو إن كتي الله يجي كنسا كاقا رجي مسو درجة كينا إنا فاتا أنغاني سبو داك أنم يا كماتا أتي مالا ياتي رضي الله عنهما الله يقار يجاء غريس سوبيو إنا فاتا منغاني سبو دهكا آه مالا ياتي في حجرة عائشة رضي الله عنها a cikin ɗakin na na Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa qad dufina hunalika ma'ahu da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar su biyun an binne su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace fa idza ataita al-qabra duk lokacin da sai zo da zarfu zamanin duk lokacin da ka zo wannan kabarin fattaslimu alaihima to ka yi musu su biyun nan sallama da rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibun bayan ka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallama assalamu alayka ya rasulallah! assalamu alayka ya ababakrin assalamu alayka ya umar dukkan su guda biyun nan wajibi ne bayan kayiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar da malam ya dunkule mana ita ce ɗaya bayan ɗaya kamar haka na farko a aqidar mutalis sunnati wal jama'a mun sani cewa kalifofin da suka zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sune sayyidina Bakar da Umar da Uthman da Ali sune khulafa'ur rashidin wanda manzan Allah ce ai koyi da tafarkin su da suka bautawa Allah akai to sayyidina abubakar shi ne wanda ya zo bayan Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko sayyidina abubakar kada mu manta cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya girme shi da wata biyu da shekara biyu da wata shida Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su shekara biyu da wata shida saboda haka Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu a shekara yana da shekara 63 a doron ƙasa sayyidina Abubakar ya hau kan mulki a shekara ta goma ina fatan mun gane wani suka ce a sha ɗaya saboda haka sayyidina bakar ya hau kan a khalifanci har zuwa shekara ta goma sha uku ya rasu a shekara sittin da uku shi ma shekara biyun nan da wata shidan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sa na tazara sai ya cike Sai da na Umar kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya girme shi da shekara goma sha uku manzo Allah ya ba sayyidina Umar shekara na goma sha uku sayyidina Bakar ya ba shi nawa kenan sha ɗaya ko ya ba su sha ɗaya saboda akwai tazara tsakanin su to sayyidina Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girme shi da shekara goma sha ɗaya eh, sha uku sayyidina Bakar ya girme shi da shekara ishirin a ah, goma sha ɗaya shi kuma sayyidina Bakar ya rasu a shekara ta goma sha uku ya ayyana cewa na Umar shi zai zama khalifarsa bayan sa bayan shawarar da ya yi da sauran sahabbai na Umar da ya sai shekara goma sha goma a kan mulki saboda haka ya rasu a shekara ta ashirin da uku kaga kagan aka cire ukun nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mai akan goman nan kaga ya hau a shekara ta goma sha uku ne ko yayi goma kaga ukun nan aka hada da goma ya zama na uku. kaga kenan ya cika daidai shekara goma sha uku nan da manzo Allah ya basa yana cika Allah ya katsaransa to sayyidina Bakar da sayyidina Umar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kaga wane ne ya iya ba da madaran ilimi da sahabbai suka rude da basu iya bada shi ba shine sayyidina Bakar dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayan Imam al-Bukhari da Muslim ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di ya'ani Abi Bakr wa Umar ku yi koyi da guda biyun nan bayana yana nufin sayyidina Bakar da sayyidina Umar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai fara rashin lafiya kafin rasuwarsa asali kamar yadda Ibn Ishaq ya kawo su a cikin littafinsa at-Tabaqat haka Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo su a cikin Mukhtasar siratun Nabawiyya akwai wani bararren bawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa Abu Muwayhiba saboda manzan Allah yana da bayin da ya barrantar akwai Abu Muwayhiba akwai Sauban akwai Zaidu to shi Abu Muwayhiba din nan yake bada labari cewa faqadi amarani nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni faƙala sai ya ce ya aba muwaihiba ya kai abu muwaihiba in talik ma'i faqad amara ni rabbi an astaghfira li ali baqi' al-gharqad ubangiji na ya ce in wa mutanen da suke baki a gafara shi abin nan abu muwaihiba ya ce fantalaqtu ma'ahu sai na tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma dakhalna alaihim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo بكيئة يسلم سيتي السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها وآخرها شر من أولها ثم استغفر لآل بقيع الغرقط ثم التفت إلي فقال يا أبا مويهبة فقد أعطيت وخيرت بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة قال قلت بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا يا أبا مويهبة فقد اخترت لقاء ربي والجنة ya ce manzo صلى الله عليه وسلم ya يجي يا كي أبو مويهبة abu muhiba Allah ya bani za'i da in zaba ko in rayuwar duniya da jin daɗin da ke cikinta da aljanna wanne zan zaɓa abu muhiba ya ce sai na ce ya ma'aikin Allah mahaifiyata da mahaifina su zama fansa gare ka ka ɗauki jin daɗin rayuwar duniya da dawwama a cikin duniyar da kuma aljanna sai manzo Allah ce a'a na zaɓi aljanna da riskan ubangijina da ya mutu sai ya juyo sai ce ga fitina ta kunnowa al'umma ta kai kamar yankin dare mai duhu na farkonta na bin na ta, amma na ta ya fi na farko bala'i to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shiga gida sai ya tadda nana Aishatu ta rike kanta haka tana wa ra'sa wa ra'sa wayyo kaina na ciwo wayyo kaina na ciwo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara jin fifa kansa ya fara ciwo shi ma sai rike kansa sai ce mana na Aishatu ahussu bi alamin shadidin بألم شديد ciwo نتيو كينا ciwo ina jin zafin jiki na na shi a take ta manta da ciwon kanta ta rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zaunar da shi shine rashin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da bi tashi ba wanda yayi kwana goma sha bakwai yana jinyan jikinsa akan wannan to daga nan a lokacin da ya fara jin jiki kullum za a ɗauke shi a tafi da shi ɗaki a ɗauke shi a tafi da shi wannan ɗakin a ɗauke shi a ɗauke shi a tafi da shi wannan ɗakin a ɗakin maimuna radiyallahu ta'ala anha gwaggon abdullahi bin abbas a lokacin da yake ɗakinta manzo Allah ya kasa tashi fadl da ali bin abi talib suka rike manzon Allah ya daura kafaɗan a hannunsa a kafaɗan fadl da ali bin abi talib kafafuwansa na jan ƙasa haka aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mas'udin ya ce ranar da na zo na tadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hali na fashe da kuka na taba jikin manzan Allah na ga na kasa iya jure hannuna in ɗaura shi a jikin manzan Allah saboda tsananin zafin jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulullah innaka la tu'aqu wa'aqan shadida ya ma'akin Allah lalle kana jin jiki matukar jin jiki sai ce ajal ya abdullah sai ce eh tabbas ina jin jiki inni la'u'aqu kama yu'aqu ar-rajulani minkum ni ana fitina na da rashin lafiya kamar yadda ake daura wa mutane biyu a cikin ku to ni ake daura guda daya sai ce wa zalika yadullu anna laka ajran wannan yana nuna kana da lada biyu sai ce ajal ya abdullah yace babu wani mutum musulmi mumini wanda cuta za ta same shi rashin lafiya yace kai hatta kayan da za ta soke ka kai hakuri sai Allah ya kankare maka zanubanka ya daga maka daraja to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a ce wa sayyidina Abubakar yayi wa mutane sallah to a wannan lokacin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anha a anhu nana Aishatu sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ma'aikin Allah ka san babana mutum ne ta zuciyarsa na da taushi da yawa in ya zo sallah ba zai iya jiyar da mutane karatu ba zai ta kuka saboda halin da kake ciki da dai baban Hafsa wa kenan sai na Umar yewawa mutane sallah kaga kenan su ne guda biyu the best da ake da su bayan wa Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce ni dai na ce sayyidina yi wa mutane sallah hanna na habba take cewa na Aisha ni ban taba samun alkhairi a hannunki ba kamar na yau bi ma'ana kin fifita babana akan wa babanki manzan Allah ce ku dai kun cika musu ku ce wa sayyidina Abubakar yayi wa mutane sallah to shine sayyidina Abubakar ya fara yin wannan sallan kenan to akwai ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa matansa subbu alayya ma ku zuba min ruwa fa sabbu alaihi abaran muta'addida aka kwara mai ruwa masu dan yawa haka fa wajada shay'an min alhayawiyya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan samu karfi sai ya tashi da ya tashi sahabbai su irin ya fara dawowa tare da su suna jin daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya fara samun lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai hawo minbari yana hawa minbari sai ke cewa ayyuhan nas hadisin Imam al-Bukhari riwayan Abu Sa'id al-Khudri sai ce ayyuhan nas inna abdan min abidillah khayyarahu Allah bayna ad-dunya wa bayna ma 'inda Allah فاختار الله تعالى فاختار جوار ربه Ya ce akwai wani bawa daga cikin bayin Allah Allah ya bashi zaɓi tsakanin duniya da lahira wannan bawan sai ya zaɓi lahira faqama siddiƙu radiyallahu ta'ala An huwa huwa ya biki sai na bakar sai tashi yana kuka sai ce ka bi abaina ka bi ummahatina iyayenmu maza su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah iyayenmu mata su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah shi rawun hadisin sai ce فتعجب الناس sai mutane na mamaki malik siddiq innaman rasul yukhbiru an abdin khuyira baina duniya wa baina ma inda Allah yace wa kana siddiq sahaba anna hadha al-abd al-mukhayyar huwa sai mutane na ta mamaki me yasa musu yana bakar manzo Allah ai labari yake badawa wani bawa daga cikin bayan Allah Allah ya baki zaki tsakanin duniya da lahira sai wannan bawan ya zabi lahira sai ya ce sai dai sai da na abubakar a lokacin dukkanmu da muke cikin masallaci mu muna ganin labari kawai manzo ke gaya mana amma shi ya gano saban da manzo ke nufi yana nufin shi ne zai mutu shi yasa sai fara kuka sai manzo Allah ce ala riflika ya ababakar tsaya a nan inda kake da tasowa yana tahowa sai ce ayyuhan nas inna amanna nasa alayya bi malihi wa suhbatihi abubakar yace ku sani ya ku mutane mafi aminci wanda nake da lamini a kansa a cikin ku gabaki daya shine sayyidina Abubakar kullukum kana lakum indana yadan kafanahu biha illa as-siddiq fa innana lan nastati' mukafatahu tarakna mukafatahu lillahi azza wa jalla yace dukkan ku babu wani da yayi wa wani abu a musulunci sai da muka iya maida masa da tukuici sayyidina Abubakar ne kadai muka gaza iya masa tukuici abin da yayi wa musulunci sai na Usman fa sai na Bakari musuluntar da shi Zubair bin Awwam sai na Bakari musuluntar da shi Abdurrahman bin Auf sai na Bakari musuluntar da shi Talha bin Ubaydillah sai na Bakari musuluntar da shi Sa'ad bin Abi Waqqas sayyidina Abubakar ne biye musuluntar da su dukkan su suna daga cikin ne asharatul mubashirin bil janna duk aikin da suka yi wa musulunci na alkhairi suna zuwa a cikin account din sayyidina Abubakar zuwa ranar tashin kiyama sai shi yasa manzo Allah ce ba mu iya maka tukunci ba sai muka bar tukuicin ka Allah kadai zai maka tukunci ba shi bane allazi yu'ti malahu yatazakka ko wa ma li adin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbih a'la wa la sawfa yarda kan sayyidina Abubakar ne ba lokacin da ya dinga yan tabayi sai eh, Bilal bin Abi Rabah sai Abubakar ya yanta yan tashi siye shi ya yanta ya yanta shi ya samu freedom ya yi aikin alkhairi ya yi wa musulunci hidima to shi yasa a daidai wannan lokacin manzala ya faɗa ka sai ce kullu abwabul masjid tughlaq min al-yawm illa baba siddiq daga yau dukkan kofofin da ake shigowa masallaci kasan san kowane sahabi akwai kofar da yake shigowa wannan shiga ta nan wannan shiga to akwai kofar da sayyidina Abubakar yake shigowa ta wajen yace daga yau a dinga kulle masallaci amma kofar da sayyidina Abubakar yake shigowa a dinga barin ta a buɗe kaga me yake nuna darajan wa sayyidina Abubakar har yau zaka ga an rubuta a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu siddiq wannan kofan ita ce asalin kofan da sayyidina Abubakar ke shigowa ta wajen in zai shigo masallaci shine aka yi maintaining ta har yau kenan kuma har zuwa ran tashin kiyama kaga an maintenance din magana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Abubakar a wannan lokacin ya tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko ya musu ya musu nasiha da sauransu sai ya koma da ya koma kuma wake mai jinya Sai da na Abubakar shine ke jinyansa a ranan da yake ɗakin maimuna da ya gaza tashi sai ya ce to sai ya ce a tattaro sauran matansa su mai izini ya zauna a ɗakin nana Aishatu a yi masa me a yi masa a wanda za a kula da shi na rashin lafiyarsa kenan suka mai izini cewa sun lamince masa ya zauna a ɗakin nana Aishatu shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ɗakin nana Aishatu daman nana Aishatu radiyallahu ta'ala anha kamar yanda yazo a cikin Bukhari da Muslim ta yi mafarki taurari guda uku sun sauka a ɗakinta taurari nawa uku sun sauka a ɗakinta sai ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce mata za a binne manya-manyan al'umma ta a ɗakinki tace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kaga ita ma wannan ilimin ya kubuce mata sai da aka tambaye sayyidina Abubakar saboda duk sahabbai sun rude yanzu ya za a yi sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi sa a lokacin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ranar litinin ne zai rasu ya samu lafiya sai ya cewa sai sai na baka ce to ya ma'aikin Allah amin izini in je wajen iyalina a sunt tana sun a wajen madina zan je in ziyarce ta in ganta tunda manzo ya lafiya sai ya wuce yana fitan nan sai rashin lafiya ya dawo to a wannan rashin lafiyar ne lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune sai ummu salama da ummu habiba suke ba da labarin wani coci da suka gani a habasha a lokacin da suka yi hijira zuwa habasha wanda sunan cocin ana kiransa Mariya shine Saint Mary a yau ina fata an gane ana kiransa Mariya sai suke suke bada labarin akwai gumaka a ciki sai ce ala la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid na na shafi sai tace yuhadhiru ma sana'u yace ku saurara sinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da nasara sun riƙi kaburrukan annabawansu da mutanen kirki da ke cikinsu abin bauta sai nana shi ta ce manzon Allah yana tsawatarwa akan abinda wa'ancan Yahudawa suka yi bi ma'ana mu ma kada mu yi irin aikin da suka yi to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ulaika sharrun nas idza qama fihim rajulun salih bana ala qabrihi masjida yace wa'annan su ne mafi sharrin mutane idan mutumin kirki ya mutu a cikin su sai su gina kabari a sai su gina masallaci a kabarinsa ana bauta masa to a lokacin kaga manzo Allah na gargara ne na mutuwa yake faɗin haka to a lokacin yana tsakanin haƙarƙarin nana shatu da nan kirjinta zuwa kuibinta take cewa mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baina haqinati wa zaqinati wa innahu mata baina nahari wa sadri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu tsakanin haƙarƙari na da nan ina saboda ta rike shi haka lokacin sai dan dan uwanta Abdurrahman bin Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu ma sai ya shigo wa fi yadihi siwak yana rike da aswaki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son me yana son aswaki nana shaftu sai ta ce fa abaddahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nazra sai na ga manzon Allah ya kura mai ido haka yana ta kallon sa fa'alimtu annahu yuhibbu siwak tace sai na gane manzon Allah na san aswaki Faƙultu a hudu hulak sai tace sai na ce mai in karɓan mata ne fa ashara bi an na'am sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka E saboda tsananin jin jiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ya kasa iya magana sai ya ce mata eh da kansa tace sai na nika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aswakin manzan Allah yana sawa a baki saboda jin jikin da yake yi sai kasa taunawa sai ya aswakin ya faɗi ta ce fa akhastu sai ni kuma na ɗauki aswakin falayyantuhu na tauna shi har sai da na sa shi yayi laushi sai na miƙa wa manzon Allah ta ce ma ra'aituhu istanna istinanan ahsana minhu ta ce ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da yake ba ya yi asuwaki mai kyau a rayuwarsa irin wannan asuwakin da ta kai wannan asuwakin kyau ashe asuwakin ƙarshe kenan shi yana daga cikin abin da ita take tutiya da shi ta ce jama Allahu baina riqi wa riqi rasulillah fi awwal yawm min ayyami ukhra wa fi akhir yawm min ayyami dunya ta ce Allah ya haɗa miyauna da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranansa na farko a lahira kuma a ranansa na ƙarshe a duniya da miyanwa na na aisha ko ya tattauna ta ce fama baqiya illa an qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama sai ta ce sai ya ce sai daga farafa usbu'uhu ila sama sai daga wannan yatsan zuwa sama فقال fin الرفيق ala fin الرفيق a'la fin الرفيق a'la na zaɓi makusanci maɗaukaki na zaɓi makusanci maɗaukaki nana Aisha tace ce fa'alimtu annahu yukhayyar baina duniya wa baina main da Allah tace anan na gane fa manzan Allah zabi ake bashi tsakanin duniya da lahira shi kuma me sai ya zabi ina lahira can kawai fatasqutu biyar da nabi sallallahu alaihi wasallam kai sai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fado kasa yana fadowa ƙasa sai na nashi ta ce fa alimtu annahu sai na gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya rasu kawai a take a lokacin sai na nashi ta tashi ta ce mata rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wani mutumi daga cikin mutanen Madina yana jin haka yace Allahumma khudh basari hatta la ara ahada ba'da rasulillah ya Allah ka makantar da idona kada in ƙara ganin wani makhluki bayan manzon Allah fa umiya basaru a take ko Allah ya karbe idon sayyidina Usman kharisa lisanu harshensa kawai sai ya karye ya kasa iya magana saboda rudewa wa shullat qadama ali bin abi talib kafafuwan ali bin abi talib duk sai suka sage sai shi ma ya fadi kasa dukkan su sun rude sayyidina Umar yana jin haka kawai sai zaro fa akhraja sayfahu min ghimdihi sai fitar da takobinsa daga cikin rigan takobi sai ce wallahi la adribanna unuq wa aidi wa arjul رجال من المنافقين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات رسول الله لم يمت إنما ذهب إلى جوار ربه كما ذهب موسى بن عمران وسوف يعود ينشي والله دون يتي من زن الله يا رسول سينا ساري وينسى دهننسى دقفا دون يتي من زن الله